والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلاه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا التراكيب في رسالة ta Sheikh Muhammad Abu Muhammad

kamar sun karanta wani abu ciki sarki da gabata yanzu kuma ba mu dora inda muka tsaya da mun tsaya inda ma da yake wala ba ta bin kawaki ne wani hukun wa ma la yusakar muka fa'ula wa wa in kana min jinsin wahidin yana biyar ولا مكان يملك ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد فيما يذكر من الفواكه اليابسة وسائر الهدام والطعام والشراب إلا الماء وحده ما لا يسري ولا يجوز التقابل يجي بيكم بين لك في الجنس الواحد لكن جنس عبيد في shi ma yuddakar a cikin abin da min al-kawaki na ƴaƴan itace na marmari al-yadu sabu da su da su to su a ƙabarin larabawa akwai abawa itace an waɗanda ana adana su kuma in sun wuce suna da ya ba su ba ya ba da misali nan cikin sarki yadda cewa ولا يجوز طعام الله ولا يجوز تفاضل في جنس واحد فيما يدخر من الفواكه اليابسه يأتي ما قاله قول ضعيف في المذهب والمشهور جواب التفاضل فيها مناجبة اجلسوا in dai ya itace ne na barbari in suna bushewa kuma a adana su da su ma bai halatta a kai shi da jiki ko ba in dai jinsi guda ne to a samu amma sai mai sarki ya ce to wannan magana akwai ta amma mai rauni in dai ya haɗa san marmari ne ko ana adana su su daɗe ba da lalace ba to ya halatta a yi musu ba komai a yi musu. Hukunga tun da akwai hanyar ne kuna an samu kamar yanzu nunan ya yi mu ba wanda ya gani ana kare rufe a ake a ba sani ba ko akwai wani ƴaƴan itace da suka sani na marmari don da bibin shi zai cikin abubuwan marmari ta'am gidan ba a da kunya ba ba abin da suka ce illar asawa dani sai ba ka bakake guda biyu ma ma da asawa dani al-tamru wal ma ne da dino da ruwa ba je kun ga da dino abinci ne ke tunda ne haka ne wata da ta a cikin a ta a cikin za a ka da dino ba zan ya yi da da aka yi mummunan kasa hausa na marmari da su wuce mangoro lemu ma ba ka nuna ba ka muna yi, lemu ko akwai gonar lemu a rungu eh? babu ko amma dai wanda lemu lemu tsani an ji ana a kuma yana yi yana yi na wajen amma wanda lemu ne babba wanda na zaki to ko an gwada ban sani alayyar labana labana famfo ya ga gane ba lemo tsari na ba Ah. da to kenan muna noman lemu nan amma daidai bai kai kasuwa ba ko bai kai kasuwa ba ya ka je cikin goyon ana ana sa haka ana sa haka kasuwa ana awo a a ya to kasuwa wai har al'umma su samu don haka nadiri nadiri na wannan adiru la hukuma la ya ka'ida ka'ida ta abin da an ni to ba a sa ya cikin hukunci to ba ba ita kuma tana cikin abin da aka noma a ko da mangoro da gwaba kashu ko da kashu ko da kashu उसका जो भाषा शिवाय का नाम कहता था हमारे यहाँ पर आए नहीं तो सही आएगा तो दू और अगर सेवा बहुत लघु सेवा भले आहार है सुगंध ही मुझे आए दर्शन द्वार दिनों वार लगे अबा और विश्वकर्मा आ गया आप एकदम बता दे बहुत बड़ा दमन अरे अभी da samun samun ɗan kaduna sannan ayaba ma ana iya yin biyu wa tsakanin ayaba da ayaba da an ga samu wannan kila wanda irin wanda ake yankawa a soya ko da wanda wanda ake sha kawai ko tsakanin wanda aka sha kawai wanda kila da girma da wanda karama ana yin saboda da suka wancan sharafi na a ajiye su a adana su ya zama fulana to ya ci gaba da cewa وما a janatu eh shi ne da abuwa a abinci a gyara abinci wata hali abubuwan da ake gyara abinci da su misali da mai ko man kanye ne mai itace wato ko man gyaɗa ko man rigi da sauran wanda duk dai da ana yi amfani da su a ci abinci da sauran abinci da abinci wato in dai abinci na wanda ake sha ya taimaka mutum da jiki ne masu ya wadatar da shi daga yunwa to ba a jiki ko ciki illal ma sai ruwa wa da wasu kadar shi ruwa babu ruwa cikin su ba ta yanzu wanda yake da ah, kwalbar ruwa irin wannan ta shiwon wata ko ah, yana iya ba wani ita ya ba shi jarka guda a ranko cikin jarka roban na nawa za a yi samun cikin ba suna da yawa to babu komai da wanda bukata ta kama shi ya zo ne a baya jarkar ruwa ya ce to kai bukata da bukata su kama wata sun ka ba shi wani babu da ya ba ka jarka ba mutum ba ya mafarki mai cire to wa makasala fa a jana duk abin da jinsu ya saba ne zalika na daga waɗannan abubuwan da aka faɗi na abinci da kuma kayan gyara miya gyara abinci wajen zahirin huguri da sauran ƙwayoyin abinci wasu mari da ya itace wasu hanyar da abinci da kayan abinci duk abin da ya saba bala ba a su bisa ba wani mutum ya da ne babu lalle a yi biyu ko biyu amma to in za a yi a musaya za a kusa yawa ya za hannu da hannu da shi a fa'a wala ji da tafabi da kundin su da ne mala ya sake nana ta aiki wato kai halatta a yi ko cikin jinsi guda na kaya a abinci In da kudar sai dai kayan miya kayan ganye wal kawakir wato ya ce kudar kayan lambu domin da ake samu wato irin dube da sauran kayan wani fawakif da kuma kayan itacen marmari su babu laifi ga waɗannan duka a yi jiko kamar yanzu a muka yawa kayan wannan da wannan babu kun suna yin jiko bayan mu ai abin yana cikin yana ciki ko ko ba a sa ya cikin lambu alayyahu na ciki kabeji na ciki tumatu ba yana ciki sai bankan nan ko ta rubuta da tafi duk suna cikin kayan lambu ba ka duk da cewa ana gyara ana gyara abinci da su ana sa cikin kayan miya sai dai kayan lambu a cikin alkuda kayan ganye ba haka na ya aika su nan duka babu laifi a yi fi da su eh an samu ci tsakanin jinsi da jinsi kaga yanzu ai kayan abinci ya kwayo yanzu akwai bambanci tsakanin shinkafa da masara da dawa ko kaga in mai son dawa yanzu kana da shinkafa mai dawa ya zo kana da shinkawa to in ba baka buhu da rabi ya karfi naka ko kai ake shinkawa ko kai ake dawa ko kai murmure buhu da rabi akan buhu guda ko buhu biyu akan buhu guda saboda ba gudana da shinkafa da dawa ba da sun sa amma dai jinkiri yan ba ba a cewa masarar dawa ta eh, ba a ta gobe ka dauka sai dai ga ba ni in ba ka ba ni na ba ni na ka in ba ka shi ya kaya wal kamhu wal sha'ir wal sulhu ka jinsin wahidin shi ma ya hillu minhu wa ya haram wayannan ya'yan abin nan wato wayannan kayan gona sun yi kama da kama amma sunan su daban-daban amma nauyi ne kawai kamuhu alkama sha'ir shi ma alkama wasul shi ma nauyi ne na alkama duka sun yi kama da kama ɗan bambanta suka ne ba haka an yi mutu gudu guda haka ce ka jinsin waye da kamar jinsi guda suke shi ma ya kai minhu wa ya halu eh, duk abin da ya halatta tsakanin wannan da wannan ya halatta abin da ya haramta kuma ya haramta kenan abin da malam yake so ya ce in wannan na da kamu wannan na da sha'ir to suna yin hukuri buhu da buhu amma ba da nini ko don haka tun da abu guda ne zai halatta mai ɗanmu su ce a bashi buhu da rabi na sayar ko da ko kudin su daban-daban ne da kasuwa inda ne jinsi guda ne da ka'ida ta shari'a haka sun an ɗauke su abu guda ne wasabibu kulluhu shin sirkun shi kuma zabibi inabi kenan inab yana da nau'i daban-daban to duk da bambanci tsakanin inabi da inabi to ni dangi guda ne matsayin abu guda su malawani zabibi wani kankan kasan inabi wani kasan பாட்டு எக்ஸலன்ஸ் பாட்டு ina ganin taimako ai ganin abinda ya kama ya kama da shi ne kasan hausa Thank you. lalle lalle biyan sai kama da biyan da baro to yana bushewa in ya bushe sai kuma yana da biya mai bai komi ba kama da abin nan dabino akwai ɗayan dabino akwai busashen dabino su haka ne kuma ɗaya to in an ce inabu inabi ya kunshi busasshen da ɗaya amma da an ce zabi to sai kawai ake wanda ya fi ya ke cewa zabi to ni ba ne irin wanda ki sun yi gani inabi irin wannan wanda yake mai baki wanda yake eh, ana sai sai cikin kwalaye cikin kwalaye Eh, amma dai ina ganin kamar siyan sai yi siyan gwada wani girma ko Sai yi girma eh eh a ai in ya kushe ya zai zama ya rage girma amma lokacin da yana ɗanyen nan suna da girma suna da girma to sai malamin cewa samu kullum sinifin kiwa da dino duka sirri guda ne wato ma'ana da dino kashi-kashi akwai a'ala akwai adana akwai awasatu akwai wanda shi ne ne daraja duka akwai wanda kai akwai na kasa eh, shi ne wanda irin wancan dabino na sama kamar ajawa ko kama ajawa ajawar madina yana cikin da nino wanda har da daraja da kuɗi da yawa kuma yana da nama da yawa eh ana ci da to akwai wanga na sahara ne wanda aka fara shi daga daga abin da wajajen libya da abuja wanda shi ba baki na ba ya zama ma ah, kamar talabin na yanzu ko bai zan tsorawa amma dai ya zan wurwuri ne eh, tsorawa ya to akwai dai nau'in da bino iri daban-daban to in dai musaya za a yi sai su a babin ciniki ka bani in baka to ko da tsakanin ajawa wancan da binin madina da wannan na ba a yi ka'ida bai bai halatta a yi ko saboda duk jinsi guda ne duk abin da an jinsi guda kuma ba a yi ko ba ta wal kataniyatu ashabu wato kayan gona da ake cewa kataniya masu zama cikin kasa su tsayin lokaci kayan su tsoro su yi to su ko ba jirgi guda ba ne asnafun dangogi daban-daban ne nau'uka daban-daban daban ne buyu buluwi wajen ciniki wasan zuli ba su ha kauli malik amma an yi sabani wajen fahimtar zance imamu na malik a cikinta walam yi mutalab walam yi mutalab walam yi mutalab kauli hufi an na hasin kuwaye wajen ciniki akwai sabani wajen ruwaya daga imamu na malik wajen ciniki cewa wato daban-daban su amma wajen zakka duk kitinye su gaba dai wayannan kayan gona da ake sama kefaniya wajen zakka su abu guda ne in mutum ya noma su ya haɗa gaba ɗaya ya samu misali zai yi da zakka to shi ne malam yake cewa ah, ya ambaci can baya yana adab yana ciki adab adab na ciki kwaras-kwaras kenan sannan kul alkulu sudani wanda yin wanga namu suna alkulu sudani akwai lubiya wato wanda yake ana ganin waken tura shi ne hadda wannan suna sannan akwai ya ita gani da kayan gona zai da yawa wanda ana cin kudi na sun hada wajen su bakwai su bakwai ne a da wannan suna to in wajen noma ne in mutum noma su bakwai din nan gaba ne ya samu gunki gunki gunki har ya hada ana samun wuski biyar hamsin a wasu gunki zai yi da zama kamar yanzu mutum manomi ne ya noma wake da faras-faras sai ya samu wannan buhu kaza wannan buhu kaza sai ya haɗa gaba da yin yi ta saboda dangi guda ne duk da ne ya ake ce amma wajen ciniki in wannan na da faras-faras wannan yana da wake to ya halatta a yi ko kanin su amma ba ne duk da cewa akwai saɓani da ruwana daga mali amma dai an yi karan kwancewa ana fifito ولهوم دواب ذوات الأربع من الأنعام والوحش سنف قاعدة تنكي قاعدة باب تنكي نام دبوني masu kaha hudu دبوني daga ko na dari domin nauyi guda ne yanzu cikin nama kun ga gundu nan na gida shi ya karami ko ya karami sai na sama mara kun yi ko na gida eh, to da naman da naman in a yi mutane wani ce. ni ne ya fi yau nama a wake ne amma yana son nama a wake nama a sako ya gare to yanzu a yi musaya auna za a yi ko da fite ne ko da wani abin awo a ba su a muslim ne zai wajen babu bambanci tsakanin wanda saboda yana da karamar dabba da wanga da abubuwan dabba. Allah ne to sannan ya ce hadda namun daji kaga namun daji ba a aka yi ko kamo na aka wanda ya kamo barewa ce ko kuma eh, gada ce ko kuma ƙauna ko banki da sauran ire-iren yana da nama ne sai kace yau naman daji ne ka amma a zai dagare ka naman gida ga yau kana da naman sa mu naman raka to sai a auna daidai wa daidai babu yi ita cewa wancan ba tsawa ya samu a daidai ko sai da kai ciwo ko kayan a wasu kuma ba babu yi ka'ida ce suke yi ba a ta kai tun da dai kamuwa dai kai cikin daji kai rawa to sai ka bani wato eh, abin nan gram biyu bin gram guda ma wani gram yi an gane ko to na ba da misali da waɗannan haka nan tsakanin naman zomo da naman da naman wa bambai ba a yi duk guda duk masu kawa ba kuma hmm. eh na'am eh babu babu bambanci cewa wannan makaruni ne wannan saboda namun daji namun daji ba babu wanda a haramun da zai makaruni namun daji duka babu wanda a haram sai dai makaruni kamar ko akwai haram suna yi suna wanda a haram eh zaki wata ne duk wanda kamarauta ya kashe naman daji makaru eh. da an yi zama ana ba da fata malamun na ta yado an yado na wani naman daji na mai hakura mai hakura biyu gaba ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta tó bá ní ojú ìgbà tó bá ní ojú ìgbà. حوار واحد في علب علب علب علب jakin gida shi ya haramu amma jakin daji halatta ai akwai hadisin haibara cewa sun yanka eh, jakunan gida da jakunan daji an ga ce kada su ce jakunan gida amma su ce na daji sannan eh, wata ruwaya kuma dawakai da kuma jakunan gida an dafa an ga ce an ka tun kuɗi suka na jakunan gida amma an ga ce su ci dawakai to kaga shi ne aka yi su don amma yunwa a gari saboda yaki ana yaki an rasa abinci an mazu kaga ko larura tana sa a ci ne ko amma sai kuma malamai suka ce ai sun samu dalili ma haka cin doki ya halatta wallahu ala amma dai in haka ce ga waɗanda ke yin kwanton sun da ko dokin suna kai kwanton ba a hana su ba mu shata ku eh? amma dai da ai haka nan ya matsala daga nan ba a mai yi ba don sai da an ka kirawo majalisar malamai ta najeriya sun ka zo suka zamna sun ka zamnar da wasu doki da cewa babu zaka an ka nuna musu rashin gane karatu kuma

eh wato kajin jinta ba ya bada ba a cikin eh to ai kaga yankan giwa zai zai yi wahala ko to <laughs> a za su tumbumewa eh sai dai in kashin warauta na an ka yi an ka ce bismillah an ka halba an ka sa mata aka halba mata kibiya ko kuma haka da ke karnuka ko zakoki sun ana ana ana da zakoki da damisa a koya musu harauta kaga irin wannan suna iya kayar da ita kuma in suna kayar da ita ko kuma mata rauni in ta yi rauni kaga ana yanka a wani sannan in an ka iske ta ta mutu ta shure kuma ana mai hankali ya yi magana a kan cikin naman jiwa wasu ka ce makaroni ko hana makaroni ne ne eh, makaroni na رسول an akali siba'i kullu zinari min as-suyuri to to an gace wannan halin da karanci yanzu Allah ya hana cin asiba masu marauta cikin dabbobi sannan da masu kwafa cikin tsuntsayen nan kamar irin shaho maiki da sauran waɗanda zai kan za a da wata kwafa ta mugunta eh, wadda da ita ce suke yanke za a kama da kuna ta da ko wani homo tsayin kullum musin wanda ma da yake naman tsuntsaye bi kuma gaba dai wato nau'i guda ne an gane ku kun ga tsuntsaye sun hara da wacce mutuwa eh yadda da ya ta karama duka to tun daga yadda bi wacce a ƙoruwa jimina ya ta abba mako to da naman yadda bi da jimina ba wa bambanci da gano su su da ne sai a tara yadda bi da yawon ya ka nauyi dai aka so a nauyi eh da eh ko

to sannan mala ya ce wani humu da eh, wa bil ma'i wa wani humu da wa mai kullu ha shirku kulli ha shirku sannan naman dabbobin ruwa shi kuma duk nau'i guda ne in dai muka yi hawa na za'a yi a ruwa muna da kifi ko kada ma shi ma na naman ruwa ne to haka nan eh? tsari shi ma na amma yana zama cikin yana iya cikin ruwa ko a kashi a kashi to kun ga daga nan har su dori na sun dama ruwa kuma akwai sauran ayyukan tsaye wanda annabuwa wanda su ma iyo su ma su ma na wuri to tsakanin wannan tsakanin wannan da wannan babu ruwa kan fara kanta ake suna a wannan kamar yanzu wanda yake wannan yana da naman koyi wannan shi kuma kulun magani ko kambuwa gari to in za a yi za a yi musanya daidai wa daidai a kai ba a shawo ga kaya gare ta wanda kaza da yadda a duk daidai wa daidai za a yi ba a yi bayan wannan mana ya ce wa mata da min lumulul jinsil wani shi kuma duk abin da ya haihu daga naman jinsin guda wato daga nama ake samun wannan abin wani ne ta hannu kamar ciki ka ruwa ka lahani su kuma ka ba hukunci na mai ke don haka tsakanin kitse na wayannan dabbobin gaba daya kitan akuya kitan saniya na rago ba a yi ko tsakanin su in dai za a yi musanya daidai wa na a wadda ba a yi ko ga nama haka na shi ma kitan ba a yi وألبان ذلك السمك وجبنه وفمه سمك sannan nono shi ma na nauyi shi kuma duk abu guda da yake ake duk masu hudu nauyi guda ne ba ka ba wa bambanci tsakanin nonon da nonon shanu ko tsakanin nonon awaki da na shanu ko na rakumi ba wa bambanci duk guda duk nonon da hudu yanzu abu guda a ai shi zaki da shi wani na dan mu kai gare shi saboda shi ba aiki a watan gana da ake ci ake magana dan ai ba a kan nonon jaki ko ba a ci ma ba ba a san ba a san to sai yake wa jibulu da daga shansa wani samanu da man sun sun dunnan gudu ne don haka tsakanin nono da dakashi da mai na jinsi guda duk abu guda ne ba wa bambanci an ji wannan ko wannan wani babban ma'auni ne an ka ba mu wajen yin ciniki irin cinikin da aka yi na dauri wanda ba da kuki ake zuwa ba ana zuwa ne kowane ya zo da nashi kaya nashi kaya ke ba ni in ba ba ni naka in ba ba an gane ko amma in irin kafin ne kuma yanzu wanda ka ce da sendin ka ka ce da kusin ka to abu mai sauki ne sai ka ba da kusin ka ka sai abin da sun ke ba ba ba an ne sauran lokaci na'am eh wajen albasa da tabarnuwa na cikin kayan lambu za a zaɓi amma ita tabarnuwa ta tana tana ana iya aje ta albasa ma ana iya dan aje wani lokaci ko to kaga albasa albasa ita za a aje ta layin kayan kayan lambu cikin kayan lambu ita ko tafarnuwa layin magani ne adauya a bangaren adauya ne magunguna na ka ba a cikin abinci ko miya don ba ka yayyanka tafarnuwa ka sa ka haɗe cikin abinci ka zai ya ka shigo ba ta wannan yi eh akwai masu amfani da ita eh, an ce ana amfani da ita eh, za ka rage ma abinci eh, abin nan zari ko ko da sauran don haka irin cutarwar da zai wa mutum in ya sa tafarnuwa ciki za ta kashe wannan cutarwa ba haka akwai wasu hotel-hotel kasar saudiya sai a zuwa a yanka ta a sa cikin nama a haɗa da nama wannan tsoron yahuda na haka bai zuwa haka na saboda tsammani ana tsammani ne su al'umma ne cikin yahuda na haka zuwa ya raye da eh. to kada kada naman sai tasiri da ɗabi'a sai tasiri amma dai duk ba su wuce makaruki da ruhani eh, ita ma makaruki ne eh? bushiya ita ma makaruki ya ce don annabi ya ce bai fi kuma kunkuru dabo ma annabi bai ci dabo ba ya ce amma bai hana eh kunkuru na marwana jahili na wato to an ce na hara sun lasu lalai wata an kasalin zabafi wato allah ya hana a kashe kwaki to ga ko duk abin da za ka ci sai ka kashe to to ga a ce tun da an hana cin kwaki an hana a kashe kwaki to sai na ayi yi hali ga shi za ka jesa ka gama a kan kwaki amma kuma asali naman ruwa ne ba ka eh, hannun nan za a ɗauke shi na karani hannun ne na karani na jemage to <laughs> jemage an ce ya raba kaha bai tsaya cikin mutane ba kuma tsaya cikin nan abin nan masu masu masu tsaya ba da kasa a ah, shi jemage wanda ake ce ma mufash da wanda ake ce ma wadawaru duka an hada ce. abin da yasa ah, malamai sun yi amfani da wata aya da Allah ta ba ta wata ala yake cewa ليحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الكبائر ya halatta musu annabi Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wasu mai da labirin ga annabi Isa cewa don ya halatta musu tsayin ba abubuwa masu tsarki ya haramta musu munana abubuwa ka ba don haka sai aka ce duk abin da ake gani kazamta ne habib ne wa hana kaga sai aka ce sai magi yana yana sannan irin kwarin ga hashara kwarin ga na kasa su ma suna ne kamar yanzu mutum ya kamo tunani da su tunama a soya ko irin buzazzai haka ko a dole dole duk suna cikin sabari abubuwa na wanda rayuwar ɗan adam tana ganin da sun to duk abin da a haka nan to an ce liyu harrima alaihim al-qaba'i ana magani da ita to an yi magani da dotti don sai ka san ko da cikin karin taki na take to rayuwar ka dai ba ta kwantawa ga ga ga ga ga a soya ta ka eh eh Allah ya so kuma sai a samu wa ga ko dole ya tsore kala duk ba amin maki da kaza kan da mutane ba alhamdulillah ya wannan rabon goma ya tsaka saba a wani lissa na sabura وما كيف تمضوا؟ لا متأكد وما نبتاع طعاما فلا يجوز بيعه قبل أن يصيره الله وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم